بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسكي والناس والنسافيان تأثبر دتفس واتن شعبان شكرا ندوه dari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara domin ci gaba da karatunmu na wannan littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn aid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid da muke a wannan masallacin abubakar siddiq da shirin bakar arzikin garin garinmu na lafiya mun tsaya za mu ce fakara ta tara kenan suka ce waktu sau lokacin azumi mun san lokacin azumi shine watan ramadan to a watan ramadan ɗin shi kuma yaushe ne ake ɗaukan azumi mun gani cewa dole ne mutum ya ɗau azumi da daddare in ya samu labarin an ga azumata wato yayi niyya suna cewa kana ashabun nabi al-ummi muhammadin sallallahu alaihi إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا نام أحدهم قبل تناوله طعام العشاء طعام العشاء لم يحل له أن يفعل ذلك أن يفعل من ذلك شيئا إلى مثلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنكسا شيء إذا انسي أنا أزمي لو كجوش الروايين إذا سوشي سوشا سسادد ما تنسو ما تكربسوا بتشي با أما idan ɗayan أي yayi bacci bayan an sha ruwan nan ko kuma kafin ya ci abincin dare to lam ya hilla lahu an yaf'ala min zalika shay daga lokacin baya halatta ya yi ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata har sai wani lokacin bude bakin wato in an buɗe baki zaka ci gaba da abubuwan da aka saba na ci da sha da sauransu amma bayan buɗe baki in har ka kwanta bacci ya ɗauke ka to daga nan kuma sai dai azarci in ka sake farka ba za ka ci ko ka sha ko ka sadu da iyali ba fa wasi'atuhum rahmatu rabbika al-aziz al-wahhab sai rahmar mahalicinka mabuwayi mai baiwa ya yalwace su farakhasa lahum bidhalika fa farihu sai aka yi musu rangwame dangane da wannan sai suka yi farin ciki da shi wato malamai suna cewa Allah ya farlanta azumi ne a marhaloli guda biyu marhala ta farko shine marhalar zaɓi da farko kamar da muka karanta a baya wanda zai iya azumi an ba shi zaɓi amma ya yi azumi ko ya ciya wannan marhala ta farko ke marhala ta biyu ita ba ta kasu gida biyu ita ce marhalar ilzam cewa matakar kana gida da lafiyanka azumi ya shigo dole ka yi azumi an soke wannan zaɓi da aka bayar to amma shi ma idan ka yi bacci bayan an sha ruwa to kuma daga nan lokacin azumi ya wato ainihin fara kenan to shi ma daga baya aka sake yi rangwame aka soke wannan matuƙar dare ya yi in an buɗe baki ka yi bacci ko baka yi bacci ba duk lokacin da ka tashi matukar dare ne za ka iya duk abin da aka hana ka da rana na ci da sha da saduwar iyali waɗannan su ne marhaloli ko steps na wato ainihin farallanta azumi to wannan step na na biyu kenan ko na ɗaya cikin step na biyu ɗin shine suke bayyana ana yufassilu zalika alhadith alati hadisi mai zuwa yana yin bayani dalla dalla dangane da wannan an albara radiyallahu anhu hadisi ya zo daga albara Allah shi kara yadda a gare shi kala yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idza kana rajulu sa'iman idan mutum yayi azumi fa hadara al-iftar sai lokacin bude baki ya zo fa fanama qabla an yuftira sai bacci kafin ya bude baki lam ya'kul to ba zai ci wani abu ba a daren gaba ɗaya wala yawon mahu haka nan waye gari ma wato azumi ya fara kenan hatta yin si har kuma sai wani marece ɗin wa inna qais ibn sirmat al-ansari wani daga cikin al-ansar wato mutanen garin madina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa qais ibn sirma kana sa'iman ya kasance yana azumi falamma habara al-iftar yayin da lokacin buɗe baki yayi ata mar'atahu sai zo wajen matarsa fa qala laha yace da ita a inda ke ta'am shin kina da abinci qalat la shi ai babu abinci iko Allah kaga talaka ne bari mu fita nema maka abin da zaka ci zaka shiga gidan makwabta kenan ko akwai wanda yake da rara wa kana yawmahu ya'mal kuma ya yi wuni yana aiki mana akwai gajiya tare da shi faghalabatu aina sai idanunsa suka yi rinjaye a kansa mana sai yi bacci faja'at imra'atuhu sai matarsa ta zo mara atu. yayin da ta ganshi yana bacci qalat khaybatan lak kai canka sana biyan bukatanka ba falamma intasafa an-nahar kun ga ko ko da ya farka daga baccin da zai ci gaba ne da azumi to ya ci gaba da azumansa yayin da rana ta kai tsakiya sha biyu rana rushe alai sai su saboda bai ci abinci ba jiya فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في أكا أنبتا والنبي صلى الله عليه وسلم ينهي وانا متنا في ألا يرنقمي فنزلت هذه الآية في أن آية تسوقوا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن هل تامكوا a daren azumi gaba ɗayansa tun daga farkon dare har ƙarshen dare an halatta muku saduwa zuwa ga matayenku fa farihu bi zalika farahan shadidan sai suka yi farin ciki da wannan rangwame farin ciki mai tsanani wa nazalat a cikin aya din wannan maganan ma ya sauko wa kulu ku ci ku sha ana da daddare حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حرسي فرنزري نا الفجر يبين أغريكو قررة دقوات أينهم بكي نظري wato har sai in alfijir ya kullo da haskensa kun iya bambance shi da duhun dare وإن هذه الرحمة الربانية التي أفرغها الرؤوف الرحيم على عباده المخبتين للي ونن رحمة سامت أو كتين سركي وبنجز انتالكي وتشي ألا مي رحمة مي جنكي يقرى رات أكم باين سما بيهيا الذين قالوا ودن سكشي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير منجي mun yi biyayya muna neman gafaranka ya kai mu kuma gare ka makomanmu take haddidu ma'alima yawm as-sa'i tana haddada mana abubuwa da ke faruwa a ranar mai azumi a yinin mai azumi tana haddada mana ibtida'ahu wa intiha'ahu yaushe ake fara yaushe ke fara yininsa yaushe kuma yininsa ke karewa وأنه من, من تبين الفجر إلى إدبار الليل وأن الرنظم ينون من الشواء فرقا شيني دقلوك شند الفجر يبين إزوى إدبار النهار لوك شند يني يجوي بايا وإقبال الليل لوك شند داركما يفسكنتو وتواري قرص الشمس في الحجاب لكما لوك شند kwasfan rana da muke gani a sama yake koya cikin duhu wannan shine lokaci na wato ainihin azumi to gashi sun ƙara bayani alkhaytul abyad wal khaytul aswad da aya ta ce hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad mai take nufi عندما نزلت الآية الآنفة يا عند آية من تجبات تسوقوا عمد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلوها تحت وسائلهم سوى دنسو دك تشكين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سكا نباتشي زري دأكي يتوري ko igiyar da ake daura da akumi da shi shine iqal baki da wani kuma fari sai suka sanya ƙarƙashin matasansu filos ɗinsu waɗansu kuma au rabataha ahaduhum fi rijli wani sai ɗaure baƙin igiya da farin igiya a ƙafansa walam yazal Kulu wa yashrab in ya tayi sahur to sai ya ci ba zai gushe ba yana ci yana sha hatta ya tabayyana ya tuhuma. har ya bayyana gare shi ta yadda zai iya gane wannan shi ne baki wannan shi ne shi ne fari ta yadda in ya duba haka ya ga fari ga baki so lokacin tukun zai daina cin abin shi an adi ibn hatim radiyallahu an adi ibn hatim Allah shi kara yadda a gare shi yana cewa qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad yayin da ayan nan da a cikin ta Allah yake cewa ku ci ku sha har sai in farin zare ko igiya ya bayyana gare ku kun bambanta shi da bakin zare a matu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyad sai na nufashi igiya baki da fari faj'altu ma tahta wisadati na sanya su a karkashin matashina faj'altu anzuru fil layl sai na kasance ina kallon su a cikin dare fala yastabinu li ban iya ganewa fa gadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai nawaye gari wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu lahu zalika ana da je sa da safe na sai na gaya masa gafani yadda nake yi yaya abin yake fa qala annabi yace inna ma zalika sawadul layli wa bayadun nahar abinda ake nufi duhun dare ne da kuma haske nawaye gari na yini ba wani abu ake so ka saka ba a'a abinda ake nufi da alkhaitul abyad din hasken rana haske na safe abinda ake nufi da alkhaitul aswad din duhun dare ake nufi wannan hadisin imam al-bukhari da muslim ah, sun rawaito shi na'am وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال هكذا سهل بن سعد شيما يا رويته الله شكرا يرد شي قال شي لما نزلت هذه الآية يعني أن آية تسوكو وتشي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال يشي فكان الرجل إذا أراد الصوم سيما تم أتكين سيكسن شيء إذن ينا صنعي أزمين ربط أحدهم رجليه في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ذي تنسو يطوري إجي أفري دبكي أقفنسا فلا يزال يأكل وذي قشي بينا تشي ويشرب ينا شا حتى يتبين له رؤيتهما حتى يبين أبا ينا أقريشي قرارا يا بكي قابكي قافري تكون زي دينا عشان أبن شا كوشي أبن شي فأنزل الله بعد ذلك لألا يسوكر باين سنوان الدم ya saukar da min alfajar a cikin aya ɗin ya nuna musu cewa baƙin dare ake nufi da kuma haske na alfajar fa'alimu annama ya bi zalika al-layl wan nahar sai suka gane da wannan dan suka san cewa abin da yake nufi daban. ashe dare ne da yini ake nufi da wannan baki da fare din wa ba'da hadha al-bayan bayan wannan bayani filla filla na al والفيض الرباني دوانا القرارة تبيوا لجماها للشيء فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حد التبين فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها صحابان بيان حد بينا دم لأكي نفي بينا الفجر دم وصفا بما لا يدع مجالا للشك أو الجهل يا حد دامسو بصفة siffar da wata kafa na wani ya yi shakku ko ya yi jahilci walillahi darrul qa'il ma dalla da faɗin mai faɗa walaysa yasihhu fil adhan shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili bai inganta wani abu a cikin kwakwale idan har rana ma ya bukaci sai an kafa masa dalili wato bayanin ya kai makura ta yadda duk wanda ya ji zai fahimci wannan to wannan bayanin shine darasin mu insha Allah na gaba lokacin mai za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam kai ne kan ba sai mu